Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ai, an gyara yake sha ta na yake ci. Kayan yara na nake ci. dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na ka gama na zan ya sha ta mammalo gumi na yake ci. Kayan yara na nake masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin turuku na tabbata. kayan yara gumi na nake Kayan yara gumi na nake Sai an sha wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake Kayan yara gumi na nake da zamani na mu a kaznike yawo na. Yanzan hannu na hau doki na hau keke ina bisa babur. Yanzu gani akan motoci na tabbata kan ko ma ko wane gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi sun kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake shi. Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan wannan gumi na yake ce. yara gumi na nake ci. Idan ka ga mutum yana zanna tsaf kuma ya yi naɗi ya zanna. Hayya ban ka fara alkyaba ya fila filan ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce. Kaya yara gumi na nake ci. Yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau kowane gumi na yake Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Noban ma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya lauya wannan zafi. Zafi alhamdulillahi. Wannan yanayi za a ce ko kuma menene baba wannan zafi. Wallahi zafin ya misaltuwa ma wallahi. musamman cikin dare. Mu da muke cikin benayen nan na New York. In dumaman yanayi ne ke kawo shi to Allah ya sa a samu hanyar shawo kanta. Amin, amin, an koce, an koce yana da nasaba da hakan. To madalla baba kamar yadda muka saba bari mu je kai tsaye, mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci za mu fara da gaida malam angu malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri. sai gaisuwar fata alheri zuwa ga nura bello daraja kaset busau da mahmud salisu kaura na moda sai kuma honorable abaidullah yaya kaura da 'yan baban yusra gusau da naziru abubakar sabo gusau sai kuma gaisuwa daga hafizu balarabe gusau Gaisuwar fata alheri ga baban gida Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatai da kuma Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Sai Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Usaini gute Karasuwa. gaisuwar a bare huce zuwa ga Rilwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa sai Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Ladan Girkau. Gaisuwa zuwa ga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma sai gaisuwar Zainab Ahmed da ke BCJ Malumfashi. da ke gaida mahaifinta Malam Ahmed Birkila BC Jamalin Fashi da Haruna Muhammad Katsina da Maryam Abubakar Kasim Iya sai Sa'adatu Abubakar Kasim da ke Goruba Road Katsina da Honorable Bello Bello da Mari da 'yan kungiyar muryar jama'a da kuma 'yan kungiyar zaɓi sonka ta jihar Katsina da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar fata alkhairi da kuma bangajiya zuwa ga hajiya Jamilatu Ibrahim mai kankan sabuwar magajiyar bari-bari a birnin Kumasi ke nan da ta ce tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga al'umman Kumasi da suka taya su wannan biki daɗi da aka yi musamman gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da kuma mai martaba sarkin bare-bare Alhaji Muhammad Nasir Alhassan Barau. sai kuma babban shehu za'imul harkatin tijjaniya na ghana sheikh abdulwadu da haruna sise da kuma magajin garin bare-bare alhaji suma'ila mai talma wanda ke zaune a nan birnin new york da saddaunan bare-bare alhaji kabir alhassan barau da uwar gidansa hajiya madan da kuma gwamnan gargajiya na kuma sai alhaji muhammad sani alhassan barau da alhaji adamu hassan barau mai inkiya wato babanko sai kuma alhaji salu hassan barau da alhaji audun mata alhassan barau da matansa yaya abu da kuma zakiya sai kuma hajiya Kubura hassan barau da kuma hajiya Sai kula hassan barau da hajiya rabia hassan barau da kuma hajiya munira hassan barau da kuma hajiya umma habiba hassan barau da fatan sun tashi lafiya sai kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga antitani matan sai a unguwar zabarma sabon zango a accra da fatan an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar abba sa'ad mahuta da masoyiyarsa a bar ƙaunarsa a ba alfaharinsa kamar yadda yake cewa mm. <laughs> kuma ya ce jinin jikinsa wato mahaifiyarsa malama mm. murjayi yusuf to allah ya sa mahaifiya ya gaida wannan gaskiya <laughs> wannan inkiya da aka ta yi <laughs> mu ko mun yi tunani da ban gaskiya ni wani wani abu da yi <laughs> tunani ina jira abin da su hmm. an ce to ga mahaifiyarsa malama murja yusuf na manzo mai goro funtuwa da 'ya'yansa abdullahi sa'ad mahuta da ƙannansa fatima aisha babangida da autansu usman sa'ad mahuta sai sile mai shago mahuta da babban yaron shugaban karamar hukumar su ta dume malam ya'u nowa wato habibu daga ƙarshe yana gaida fa'ilu ɗan ladi mahuta gaisuwa a bar ya huce zuwa ga ibrahim m sabo da sani malam sabo da musa usman bularafa sai abubakar sadiq kafin mai gari da baffa haruna bajoga sai isa garu taraba da haruna salisu dan fulanin kwara sai yusuf salisu dan fulanin kwara da iliya yakubu digawa sai Mohammed Sale Tampol Borno. Gaisuwa bare huce zuwa ga Bello da Hajiya BRC FM Misau da Hayatu Magaji Inuwa sai Sanusi Musa Adam Konkiyel da arbiya'u Muhammad gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Comrade Kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Modu Gambo Kairi da Masak da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwa a bari ya huce da fatan alkhairi da ta fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Ya ce Assalamu alaikum. ina gaida haruna bamfa bajuga da hassan muhammad binanci da bala mai kala-kala da kuma alhaji haruna wakilin kai gama ashaka da umar kawal dan fulani da fatima da asama'u da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri sai kuma dan asabe mai fata ya wuri da kuma yusuf sani tanduru daga kabiru abubakar bulan yaki sai kuma sakon gaisuwan fatan alkhairi daga yusuf mai leda jihar bauchi ya ce da Allah ku miƙa min gaisuwa zuwa ga malam malam mai zanen hula gololo da alhaji haruna bby tarmasuwa da umar baban yaya sabon gida da isa lawan girgir da tala mai arsenal balangu da baba yakub makeri da grace alheri da fatan kun tashi lafiya To, Malam Lambam ta samu fitowa, to bari mu rufe kamar yadda muke faɗa. Kwarai kuwa. Komi ka baka gama kasuwa da gaisuwa? Sabili da haka baba bari mu rufe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yahaya Dannu Azare da ke gaida Alhaji Hadin Kari direban FM Azare da Usman Abubakar Odoji Azare sai Yawale Sani ta kai da Lawan bin Hambali MK Dan Silba sakoto.

al'adar mamala abu dan hasan da husaini alhaji ali mai burodi da gida kwana dan gora kana alhaji muhammadu lawai dan gurgu mai gida baban mamman rabi'u baban mamman ahiru ko da mutane tana gudun wa da kani alhaji ali mai burodi dan hasan da abinda ake kyauta alhaji ali duk ban shi a duniya tsila kiyama allah gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan Allah shi mana gafara tare da mu da shi Alhaji A da mai burodi Isa mai halin Allah ramma ne Malam Abdu Kana Alhaji Muhammadu Lawai dan gurgu gwarzo ah. Uban Muhammadu Rabi Uban Muhammadu Nahiru Uban gidan Alhaji babba mai goge Wa ya gaya ma duk mahasada ya danne su ya danne mahasada kaga shi bai iya tsahi ba kuma yan yanke yanke shi duka baya yi ba ruwan shi a kasa kin fi wasan garbi. alhaji ali mai burodi mai halin alaran mama da abdu dan hasan da usaini kan alhaji muhammad lawai dan gurgu mai gida gwarzo ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi sai da duka ya biya min maka amin saboda isa da musa da yakubu da haruna in ya biya maka baka ni kuma isa dan daga sai mai rali kyauta albarkar muhammad Rabi albarkar muhammad dahiru kana jin kuka na an ka biya mu alhaji salu gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin albarkar hassan da usaini to kaji alhaji ali uban gidan alhaji babba na Halilu dan wani yarinya na Halilu dan wani yarinya mai bahaushen goge wakilin roƙo ali na aiko da gaisuwa alhaji babba da na ambatai sarkin tasha malam hamza ya bar riga kyauta kuma aska biyu irin mai tsadan nan alhaji hamza dan umar mai magama hudu dan alhaji abdu mai kama da umar sanda alhaji ali na yi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abin da ya sa na yaka na ce Allah ji kanshi yana nan da ran shi abin da yake yi dai na jin kai masha Allah musulmi kawai ji kanshi kuma ya raga mai duk musulmi na son gafara Alhaji Abdu dan bargo da sarkin gunki sahu na rana rana kyakkyawan Alhaji Ali na kiranka sai Alhaji yaron inna da liman mai kaka liman Alhaji Abdu yaron inna. Alhaji Ali na kiranka. Sai sarkin kofa. Musa mai mutuwan nan. Ya Musa magajin Muhammad a shuka da kuɗi. Mai gaura ka uban da bari da Allah ya gabarta masa. Sarkin kofa mai rai ya bai riga kyau. Adamu salamu kakan da kai Adamu dan dukko. Alhaji Adamu dan dukko sarkin kofa ne yanzu. Alhaji na nan sarkin gunki mai ci yanzu ya bai riga ya kuma bai riga ya ba riga ya kuma ba riga ya kara mai riga ya kuma ba riga kai kun ji rigunan babu iyaka alhaji abdu sarkin gunni alhaji abdu sarkin gunki kare ka ɓoje kan mai keran yaki. ta giya ka rana rana alhaji ka sarkin shanu muhammadu mamudu alhaji ka sarkin shanu muhammadu mamudu alhaji alim mai burodi mahalli alhaji mamman rabi'u uban mamman tsahiru hmm. aka gaida alhaji salihu gambara dan mamma wane mutum wane mutum in ji mutuwa wane mutum in ji mutuwa duniya ba ta rago ba haka ma lahira ai ko lahira uwar rago ake ba kashi mu je mu gani na maganin makaryaci alhaji salihu gambara dan mamman yau da kullum ke sa amarya ta da gidan alhaji isa zarto da alhaji ibrahim kana gani aka ɗinke ƙasa al'isadatu ma a kuceri musa dan gujiya dan alhaji adamu na gode wa ba wa kurmi na abu dan ibrahim karfin alka sai an zaba ibrahim dan ibrahim shi kawai ibrahim dan kamasho ne suna duniya kira kiyama allah ai ba kamasho da kuɗi baka sarkin tasha kuceri bare na arziki ba batir ba batir kenan allah shiga bata mala magaji damo Allah ya ji kanshi amin zaki dan mai riga magaji mai ruwa na gode mai ya sarkin noma ta gwaji kan mai riga na yi godiya dan dogo Allah shi gafarta mashi Allah ji kan mota ya mutu amin mai gero na gode kwarai dan kaka na gode ma yakubu kenan dan juma na gode ma kai ma alhaji ban raina ba tura duniya dan bako na gode ma ina kuma dan isa mijin mun sada kai ne autosu kai ne mai da mai awakai na gode kwarai jika mai ta da sarki don mata ku jika mai labari ne da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Niger Najeriya. Masha Allah. Yau wato mm. ya ce baba wai wani labari ne na limami da manajan nefa. Ka san nefa baba? <laughs> Ni na san nefa kuwa <laughs> masu hoton lantarki. Yawwa, shi ka san nefa? Wato mm. wato in ka je Najeriya idan ka ji yara sun ce of nefa" me kenan? An dawo da wuta ke Mu kuma a Ghana mukan ce musu ECG. <laughs> Eh. to ya ce labarin liman ne da manajan nepa baba wai wani manajan nepa ne yake halatta wani masallacin mm. unguwarsu to domin mm. gabatar da sallolin jam'i musamman sallar azufa idan aka kammala sallar eh, jam'in sai limamin ya rika waigowa yana addu'a jama'a na amsawa a ce amin yadda aka saba ko haka to wai sai liman din yana addu'a wata ran shi manajan nefa ya je masallacin shi kenan sai ce Allah ya sa mu cika da imani jama'a suka ce amin ko Amin. Allah ya mm. kyautata ƙarshen mu jama'a suka ce amin. Amin. Ya ce Allah ya mm. gafarta mana jama'a suka ce amin. Amin. <laughs> Mm. Allah ya babu lafiya da zaman lafiya. Amin. Amin. Allah ya sa mu aikata gaskiya mu tashi a cikin gaskiya jama'a suka ce amin. Amin summa amin. Sai <laughs> Malam ya ce, Allah ya sa kowa daga cikinmu ya tashi da aikin da yake yi a ranar lahira. To. Wai Allah ya sa kowa a cikin mu ya tashi da aikin da yake yi iko Allah a wannan aikin da yake yi a lahira <laughs> sannan da malamin nefa ana tuwatuwa eh. ne ko ana sai malamin da ya ji wannan addu'a mm. zulum ya tashi ya ce ba amin ba ba amin ba ba <laughs> to gaskiya su da wuta ko za su tashi kenan ah! Zan zama 'yan wuta ke na ko. To. Lalle ne ka rada ba abin maka gaskiya yana da gaskiya ai. Ah, shi da Malam Muhammad Usman tun ga makeri ya sa abin da ya sa. Eh. Eh. ya ce manajan nefa ko da yake mu ma makirai idan aka ce mu tashi da aiki da mu ma ba za mu ce abin ba to <laughs> sai a da da sai a hankali <laughs> gaskiya <laughs> to baba idan eh. inda mala ya ce to Allah ya sa in aka tashi a tashi da aikin jarida fa. Eh to ba laifi ai a gitse gubi ke dai. ci da sauki amma ka tashi da wuta abinda ake gudu a wannan ranar yanzu a madadin? Baba ya kuma bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah wa ya san gobe ban da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan ba ya san gobe ban da Allah. sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta. gero an yi canji ne ba Allah ki gane wannan. Sai ka tarai yau kuna da halin zafi a ka gane sai ka taran gobe babu hali ana wa na wani hajjikinka ba Allah i gane wannan ba Allah isan da wannan. Ka san gobe da Allah. in ko ka sani mu ganka. To Allah ya gane wannan, saka Allah ya wannan, ba ya san gobe ban da Allah. Abin da jaridun ya ɓoye, ba mai isa ya gane. ne in yi niman mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe da Allah sai ka tarar yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu Allah ina na wannan sai ka tiran yau ko babu ahu sai ka tiran gobe kai mota ka tiran gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan ai san wannan Allah ya uwa jama'a nai gabi gare ku dan rabana rasul mai sarauta Sarkin da ba kamar shi, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana, in wanda ya ka shuka hairi, ‘ya'yanka za su samu, matanka za su samu, jikoki su zo su tadda, tattaɓa kunne su zo su tadda. Sa rayukan mutunci. don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo magani. sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yi shi sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi yan uwa mu shuka hanyoyi ba ya san gobe ban da Allah ‘yan uwa, mu shuka hairi, kan mu shuka sharri, sharri bai da magani magani sharri ka ga karmu mu yi shi. Wa mu hairi wa ya san gobe ban da Allah. Tunda shi ne ya gane wannan kuma shi an ya san abunsa. Ikonsa ya wadata, haka nan ko ina akwai shi.